تضمن ثلاثة مقاصد عند الخاصة كان دي أبن مدنة مدنة وانت دي أبن إهداهما أن حسناتهم التي يأتون بها سيئات فتنظم النبي بالنسبة إلى مقام الخاصة من أنكم مقام مطعين كيف تكون مصمم فإن حسنات الأبرار sayyi'atul muqarrabina kaga ai bani yi fasaran wannan kaga yanzu misali in aka ce na filfilun wanda suke a bararu ɗan kaɗan suke yi in wanda a bararu suka zo kai yi tamanin da biyar to wancan na ɗari uku to wanda ya tsaya a ɗari wanda ya tsaya a tamanin da biyar in ya ganin ce wannan sayyi'atu Hmm? to kaga ne ce ba ana nufin ainihin tamanin da zai da ainihin da kafa ne a'a in an kwatanta bayan Allah wannan zunubi ya ya ci sai a to ba mai ɗari uku ya tsaya tamanin da sai zunubi ba an ji an yi ina malam da ya ce ku cikin mutu ba eh? ya ga gani wancan yana ɗari uku kuma yana complain ina kai kan ran faɗa na ke muna fuka Allah wallahi ban yadda ta ce kuma tushiya. saboda yau na samu dama na yi ɗari uku ko ban yadda ta ce ba ta tsaruwa ma tushiya. jiya kin sosai ƙarshen ka gobe za ki tsara. Kaga yau ya zama tamanin. ai sai ya kuka. Hmm? mun kuma magana kamar ko da ma za a yi muskilan mu wannan kasar da bahaushe ne rashin istikama kana namu ne amma akwai wata kabila dai kan mune sama in dai rashin istikama ne a yi na rana ɗaya ko da wai sukan ce ko kwai ga zuwa ya ce haka in an wa shi da haka to haka ne shi ne mai kyau ya fito a yi hmm. حسنات الأبرار كم يرمى كل وقت فتات أما فائدة في عدل فهم محتاجون إلى التوبة فقد إذا مثلا نبقات التوبة سجارة من هذه الحسنات عندما تأتي من تعطاك أكماني فبيار كوبون من ثمانين تجري أكاري أثلاثين ثلاثين دبير ya ƙara talatin da zai kuma sannan tabbacin ya santa ba a duba ba a zama ba kun ga kwanta mu tona wa kanmu fa asiri tun wuri mu zauna kilan Allah ya tamke mu kin ma wannan ya zama wani ya sani wani ya sani ba sai ka je ka boye ka ji to amma wannan kuma bai cika ba ya ya yau ka sha ke ban sha ba har yanzu na bakin daga ran tawa ba ta balle kai ba daga magariba zuwa yanzu yanzu ina mai rage a wani muna tashi daga za mu muna zuwa azhar din na kyaftar za a yi ta bayan azhar din nan kun san halin da muke ciki la'asar din nan ga abin da kike magariban nan to magariba ta mun shiga gobe ta gani ya fara wannan wannan ta wuce ba ka yi ba ai Allah ya yi Kalba shi ne mana a misalin a ce baka ɗauki kana tamanin da biyar ran nan sai ka tsaya a ashirin to baka bukatan tuwa kana da bukatan ka tuwar wala yanzu ya za a yi kuma ga na yau na jiya ba su cika ba balantana a ce a yi tafiya misalin ai tafiya a je gona a dawo to yaya na filfilo kana rama a ya ba ka rama wato dole ka rama yi ka je gona shi ne in kana wani aiki kuma sai ka bari shi ne wa'in na lafiya masu gadin lafiya tafiya ko za ku samanin cikin in an da in dare ya tsala zan ba Allah tsoron muku ne bacci mu kuma in ka tashi ka ji can wani katon katon eh, da fiya ta tsallake ka ruga da gudu ko ne ne ya haɓu zai ɗaya ba muku masara to haka mu can gashi ba zai yiwu ba kai ta ba in an je wajen kiyamun laili ka ta to a ɗan taɓa kiyamun laili malam mun tuna mulki talatin da wata ga maza jakon a matsa musu a ce alam na ka da imani yaran nan sun kwana yi sun wani aiki ko da suka ce su zo sai ta kula ce to na bari ne ba da ko an yi ba ta da lata to dai ba sallah ake ba ga hadisi an saba amma ni ma na san kwanda yake tire ni da tire ni kuma ko ba lata zai in fara tafkan mutum in samu ɗanyen kara ta inda ba zan fasa ba jiki ba in cikin na dauke ka na wuri Hmm? Hmm. ita da suna ina muke na baro ba ne hasanatu ko ila tawbati min hadhihi al-hasanati kaga wani gafalatin kuma saboda gafala su diski ha, sun gafala wajen yawaita saboda a kaga an kai ibada da yawa saka mun gafala sai ka ga kafi kowa ko kana zuwa a taimaka ta yi tsammanin nan ta sha to fuka za ka kana kurari kaga ka gafala an gafala eh, da abin da ya na magana koyewa babu an oyubi ba daga da kafofi da suke ciki to karshen sa ma ga mantuwa ta shigo ciki da wane ne ta shigo ciki ga karatun kana tsalle tsalle ciki da wane ne kana gaba. war'u ya da ganin mutum ya yi aiki ina ba san abin da zan daya maka ba yanzu misali yau kayi ko kan kayi ne to an gafala yau kayi guda gaba jibi ta gafala kaga dan kana bukatan ga abin neman gafara sannan kuma wajen yawaitawa sai ka dinga ganin kayi amma ka gafala da na kafar da kake da an uyubiha wa ru'yatiha da ganinka wa mulahazatiha ai kaga bala'i ne kai aiki da zaifin kai ma'ana ka ga kansa ka ga kokarin ka an kai sai ka ga illa ne wanda ya dace kai aiki baka gan shi ba hum jahiduna ni'matallahi da wannan din ai kaga suna musanta ni'man Allah ni'matullahi fi satariha alaihi wa an koyi musu na kasa da mahalihim da jinkirta masu satarihi aban yadda yake lullube ala ahli zunubi a zahirati wa imhalihim da jinkirta masu fahim so innan wa ahlul zunubi tahira ainihin da wa'ancan din masu wancan masu din da wa'annan masu zunubai sai ai ko da iri ce ne ahlul zunubi tahira ce ta ta satarihi wa imhalihi lakin ahlul zunubi sai dai bambancin ai ahlul zunubi muqarruna bi sikrihi wa imhalihi me yin wancan fa me hasanatu a barazi a kaga shi tsinkan yake wa haula ijahidu da wayannan kuma su musantawa ne masu ne kokari kaga kusan masu zunubai suna ne masu fito jahiduna lidalika annahum ada tawaffarat himamuhum domin su suna ganin himma su ta cika alal istikfar min al hasanati akan sun yi hasanatu dona mutala a aibin nafsi ba sa kallon aibin ransu wal amali ba su ganin aibun nafsi da aibul amali aikin kawai suke kallo wattafte shi ba su bincikawa ala da ha sharrorin rai abin da ta tura mutum ya aikata wa annal hamila lahum abin da ya dauke su alaska ha ru'yatuha ده من اي جهه في بيو والايجاب بها ده ما ماشي شعوان في ولو تفرغوا لا الكل تفتيشها ومحاسبة النفس عليها ده راس تارا كارثين تولي تفتيش أبين تكايتين تفتيشين تخلينا قصر تخلي تخلي ليان تخلي ومحاسبة النفس عليها والتمييز دواري بين ما فيها من الحظ والحكي نرى بين شيطان ده حكي لشغلهم ذلك ده وين سنيا توكيو مفهان كلي عن استفسار ده ده ده ده عندي ديوا متو رجل ده ابن دي خلاص ولأجل هذا كان من عدم الحضور والمراقبة والجمعية في العمل آه، والجمعية في العمل khaffa alaihi wastakbara minhu mu a tsaya wali akalida saboda in akwai tambayoyi gobe sai mu yi akai in kuma babu sai mu dora akai